daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar suna iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. a duk ranar laraba shirin yau da gobe yana yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu a can tamar abari wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan to sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin na yau zai yi duba ne akan matsalar da ke ciwo al'umma tuwo a ƙuriya wato musgunawa da ake ma mata da yara ƙanana. Sanin kowa ne dai mata da yara wani bangaren al'umma ne mai rauni suna da yawa su ne kuma a yanzu suka fi cin karo da matsaloli na rayuwa suna kuma tsananin buƙatar taimako. hakan ne ta sa kungiyoyi da ma gwamnati suka mai da hankali kan lamuransu yanzu haka cin zarafi a wannan bangare sai kamari yake yi a cikin al'umma kamar yadda waɗannan da na hira da su suka shaida min irin musgunawa da cin zarafi da takurawa da ake samu a cikin jama'a suna na saratu kwarai kwa ana mazuguna sosai ma musamman yara kanana wayanda uwayensa suke fita su bar yara a cikin gida mace in Allah ya rabuwa ku da ke da namiji uwa in ta huta ta bar ma yaro a gurin uwakinta wanda ake cewa uwakinta kamar matar uba sai kiga wanda saboda in kina ganin ba danki bane ba kina walakanta da kina musguna ma da wanda zai kai dan da ya rika tsoron gidan uban shi yana tsoron uban shi ko kuma ki gama shi da uban shi uban shi in ya zo rika mashi hukunci yanzu kin ga gasu ne yanzu haka ni kaina ina tare da yaro wanda ya kasance dan karami eh wanda yaron da ke gani wanda wahala ce ta sa hal ake ganin ko ba shi da lahiya ne ko wata iska gare shi ko wani abu bai ya zama a gidansu kullum yana yawo iya kaza iya kaza ni wanda yaron da na same shi ko ganin shi na yi an kawo shi da aka kawo shi ya ce aka yi ai an ce a rabu da shi bai ya zama a gidansa daman kullum yawo yake na ce yaron za a saki aka ce eh, na ce ni a bani na dauki yaro na ta yi da yaro gidana kafin ma an kai shi gidana sai da ta yi gurin kare haƙƙin yara da muka ce aka yi bincike a nan ma a shi an san yaran da mun bawo ba iya huta iya yawo iya huta ana samo shi a maida shi gidan nasu allo ya huta a maida shi gidan nasu shi kuma wahala ba abin da ba ta sa yaro muka je mu da muka je aka neme mu gurin kare haƙƙin yara muka je mu aka ma ma'aikin shi tambayoyi ni aka mini tambayoyi ba eh nemo ma'aikin shi ne ma'aikin ya ce ba kina so ba na ce ya ce ya ba na ce to na dauka irin musgunawa ne ake mishi wannan yaro musgunawa wani kashi yaro rashin kula rashin makwanci na kirki rashin abinci duka dan jiki na ga alamu tun da yaro jikin shi duka san bulala ne yaro a jikin shi tunda hadda tabo da jikin shi gashi na gaba daya tabo hadda na wuta a jikin yaro kuma amma yaro yana na iya sha'anin shi ko a jikin shi sunana zainab wallahi matsaloli ne dai ga sanan sun sami ni mijina ne ya yi bulaguro ya tahi shi ya bai dawo ba ina da kishiya ya kama mata haya can wani wuri yana sai na ji labarin yana biya mata haya yana turo mata kuɗi suna cin abinci ɗiyanta guda hudu ni ko na goma sha biyu ma a gari ni amma ya ki kula ni ya so ɗaya ya taɓa yi mini aiki da ya yi mini aiki ban ƙara jin labaran shi ba mutane suka bani aran wani ma haka a ɗaki ni ma ko gida ni ma je nike zai zamna haka nan dai wallahi a ƙofar gida ne nike zamni kawai haka ne kawai haka ne wani in na samu wani dan wanki haka in ma mutum ya bani in ci ko in ma mutum haka wani dan da kawai sai in dan samu abin in kawo ma yara na shiru ne ba ma san inda yake ba ni bin shi ma ga inda yake suna na fati walla na taba cin karo fiye da inda ake zato dangin miji yayin shi suka shiga a gidana suka ba dana kashi kuma suka ba ni ma dan shi bige ni har sai da muka je shari'a a takaice dai ni dai yanzu da ni da yara na mun shiga abin tausayi wallahi dama kun saba rigima su gallaza miki su miki wulakanci da sauransu wallahi fiye da yadda ake zato yanzu dai wulakanci kala kala yanzu dai a takaice ma ga halin da nake ciki har ma yanzu a cikin lakwal miki da ake yazibi wallahi duka karar tsanani da diyana sun tsane mu dangin mishi yanzu dai a takaice tare muke da diya rana yana zaune da su yana ciyar da su ya raba mun ta kaka ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata so sun ka yaye mu mata so sun ka gure mu mata so sun ka cishe mu mata almo ka a gaida mata mata Hajiya Ummadin jagora ce ta wata kungiya mai yaƙi da musguna ma mata da yara ƙanana wadda ake cewa SOS Violence of Ofam a nan jihar da magaran. ta yi ma shirin yau da gobe bayani to na gode da kika bani wannan dama shi dai abin da yasa na shiga wannan kungiya ina da diyayya ta abokiyar wasana da muka girma gida guda da ita tana da diya da tama arme diya tana da kishiya da ciki wata bakwai suka yi hada da kishiya kishiya ta kada ta ta hau bisa cikin ta ta kishe ta yadda ya kamata ka in kai da nisa wannan ba kashi da kishiya ta bata shi ya zama sanadiya da ya mutu a cikin ta ita ma ta mutu eh, ya kai ta garai to mun kai kara amma sai babanta ni uwa ce wajen uwa ce sai babanta ya ce shi wannan shari'a ya bar ma Allah ita babu wata shari'a da za a yi anan wadda za ta gamsar da shi ya bar ma Allah wannan to kenan mu wajen uwa ba mu da wani ƙarfi muka ce kuma Allah gaskiya ne kuma shari'a Allah gaskiya ne shi kenan sai muka abin muka haƙura to wannan ba a daɗe ba akwai aminiya ta Allah mata shin kai da rahama Halima shi da sai ta kira ni ta ce za su zo da hajjia Mamu tana da kungiya mai kula da hakkin yara da mata in sun samu takura za su zo a tattara mata a nan a ba su bayani bisa kungiya wani da ayyukanta in ya so a ga yadda za a yi a zandar a ajire shi to kin ji yanda aka yi ni he na ga ai abin ya zo daidai a inda ya kamata in shi wannan kungiya ta zo kawai he na ba da amanna muka tattara mata kuma sai na shiga cikin wannan kungiya na ga wannan kanwata uwata ita da ta tahi kenan muna iya mu kare na gaba wanda za a iya yi mm. to kawai sai na shiga cikin wannan aiki na wannan kungiya wallahi to yaya shi wannan aiki na wannan kungiya yake to wannan aiki ne wallahi ba karamin aiki ba ne tunda zaki baki da lokacin kanki wata rana ko da wani lokaci mutum yana iya zo ya ce miki ga abin da yake so an mishi na takura kuma lalle lalle yana son a wannan lokaci duk irin abin da kike bai kallon ke kina da wani uzuri so yake kawai ki biya mishi wannan bukata ki sashi a hanyar da zai samu hakkin shi kenan aiki ne ba karamin aiki ba da hwari mun yi waye kai kahin mutane su gane don da wasu mu da ba su gane ba ma suke kamar da mu bijire mata ne to amma allah da ikon shi sannu sannu a aikace suna ga abubuwan da muke yi da yawa sai suka ba mu goyon bayan ashe abin da muke ba wani abu dai daban ba wanda za a bijire mata muka kwatanta musu mu ma musulmi ne ɗiyan musulmi ne ba za mu taɓa yarda ba ture zuwa ba mu kuɗi ya huda mu imanin mu ya hudda mu daga aikin abin da al'adun mu da addinin mu ya koya mana ba za mu taɓa yarda ba da suka gani a aikace kuma wallahi aka ba mu goyon baya kuma alhamdulillahi yanzu haka muna ci gaba da irin wanga aiki na in mutum ya samu takura ko mace ko namiji kai ko da sasantawa ne tsakanin mata da miji muna yin shi kuma ana samun galaba insha Allah kamar ma'aikata ne gare ki wanda suke kama maki kuke wannan eh, waye kai wuri-wuri ne kuke bi gida-gida kuke bi ko kuma da ƙauyuka. To aikin san kungiya ita dama ba ta mutum ɗaya ba ce eh, akwai biro a ciki. Akwai president akwai sekretar akwai mai bada labari akwai ma'ajiya to kuma akwai wanda su sun na ciki kamar masu ba da shawara ne to irin wannan duka mun sun samu horo an ba da horo sosai yadda ya kamata a kiyaye yadda ya kamata a saurari mutum yadda ya kamata a ɗauki nauyin mutum ya samu takura wannan sai muka yi yawo cikin departement a lokacin nan departement ba su kai yawan haka ba mm. mun yi murya mata mai gure tanut magarya lokacin da wani ko ina mun je mun yi ba da labarin wannan kungiya a cikin zamanin ana cewa ta kamfanin bufon muka ajiye kuma wakili wanda in an samu daga wannan departament yana iya kiraye mu ko ya turo mutumin sai a samu a bi hakkin shi yadda ya kamata a samu can ko yarinya ko wanda ya samu takura a sa cikin hakkin shi kuma a cikin gari sai muka bi unguwa unguwa akwai gurfaman femina da muka hira da su ƙungiyoyin mata akwai lakwal lakwal ma tunda mun gane a lakwal ma ana samun takura wata yarinya sai ta bar lakwal ma saboda tana samun cin zarafi to sai muka bi lakwal lakwal ma manyan lakwaloli gaskiya mun yi abin ga sosai da su makarantu mun yi kuma mun tara malaman lakwal hallo su ma mun yi daun dauki dan kaɗan mun ba su horo bisa kan menene takurawa me ya kamata a yi a lokacin nan kenan kinga a haka nan ne abin ya yaɗu kuma malaman mu ma mata malamai su ma mun yi aiki da su malaman eh, islamiyya da mazan mun yi aiki da su mun kwatanta musu ga abin da muke don kasu sa a ransu wani abu ne daban da bature zai dora muna a'a abin da gashi abin da muke kuma suka tabbata haka nan ne kuma suke ba mu goyon baya. na ziyarci gidan na hajiya umma na ga wani abin da ya girgiza ni ya razana ni har ma na zubar da hawaye game da cin zarafi ko azabtarwa na wata yarinya fatuma sanugo yawa ya sunanki fatima fatima eh fatima mine ne ya same ki wa anti a police ne ta mini wannan abin mine ne ta miki ciwo mm, ne ta samu a gafawo ta samu a gafawo ta ta yanka min gafafuwa ta samu a kai ruwan zafi me kika laifin binti ne wace ce binti binti na sama da na haka ah banti kika kunna mm. fanka kika kunna eh. eh da kika kunna ta miki haka Mm. To anti polis minan ki ce uwar ki ce ko minan ki ce? Da ni da ita kaka mm, ba mina na ce. Maman ki ce? Mm. Hmm? Eh. Yar uwar wace ce? uwa uwar garinmu ne. Yar uwar garinku ne. Wace ce maman ki? ta Yanna. Yanna. Sunan maman ki? Eh. To daga wurin mamanki anti bintu anti ta dauko ki. To ina mamanki take kika je wurin anti police? mama na tana garin mu to ai kai ki me yasa kika je wurin antipolis baba na ne ta kai ni baban ki ya kai ki wurin antipolis to menene kike ma antipolis ta miki haka tana dukan ki ne tana duka na an kin yi mene eh, in na yi laifi laifin menene kike fatima laifin binti in A ah, laifin banti in kin kunna fanka hmm? eh Me yasa kike kunna fankan toke? Ba komai bane ba dan ina jin zafi ne. Ki ji sanyi. Sai ta hana ki? Eh. To ya aka yi ta miki haka wannan kafafun ya aka yi ki gaya min ya aka yi ta cire miki kafafu. Da reza ta cire ma. Da mene reza? Da reza ta cire miki kiran ki ta yi? Eh? Ya aka yi kiran ki ta yi ta ce ki zo? Da na kurna bintin ne shine eh. ta cire ma. Sai kama ki ta yi ta rike ki? ko ko ya aka gaya mu da shi ne ta cire min ta cire miki mini? kafafuwa ya ya tsotsin kuma ta sa miki wannan kan naki da nake gani katon kurji mine ne shi kuma shi kuma ruwan zafi ne ta kai ki asibiti ne kowa kai ki asibiti a asibiti da ta kai ne aka sake to ya lokacin da ta zuba miki ruwan zafi ta ciccire miki ya tsotsinki ya aka ita ta ɗauke ki ta kai ki asibiti ko wani ne ya kai ki a lokacin ba ta kai ne likita lokacin a ɗakin akuya na zama a ɗakin akuya wa kai ki asibiti antani zar'in daga baya ce sai ta kai sai ta kai ni likita mm. Mm. da ta kai ki likita me ta ce musu ya same ki ta ce musu a garin ne da muna wasa ne ta na ji ciwo to kuma ya aka yanzu tana ina anti polis din ta tana firizo. Mm. Yanzu kan ina ne yake miki ciwo yanzu? A kai ne. Kan yake miki ciwo inda ya kone? Eh. Ga maga yatsotsin naki guda nawa ne ta cire miki? Da nawa ta cire? da wannan da wannan sai ta bar min daya Allah sarki shi kuma kafan daya ba ina lillahi wa ina da raji'un shi kuma da daya da mm. biyu wata daya. A hudu kenan? thank you. Eh, eh. Kin sha kuka? Na sha. Allah sarki. Hajiya yanzu ne yarin ya ni aka aka kawo miki ita nan wajen. To, ya aka aka kamar yadda na gaya miki muna da ah, mun yi unguwa unguwa mun yi sensibilization. Kenan labari muka samu. da muka yi waye kai kenan in aka ga irin wannan abubuwa suna faruwa kenan sai a zo a yanke samuna mm. mu kuma cikin binciken mu in muka ga gaskiya ne abun sai mu mu gaya ma iko shi kuma iko sai ya matakin da ya kamata to kin ga cikin haka nan ne a mutanen da muka ma waye kai muka gaya musu in an ga abu haka bai kamata a kyale ba dan ka kyale kai ma kana da kamasho kenan sai aka zo aka gaya muna da aka gaya mana kuma muka dan yi binciken mu kaɗan muka gani hakanan ne sai muka tai muka gaya mu wanda ya kamata ya bincika da kyau hmm. suka bincika su ma suka ga hakanan ne hukuma ita wani yarinyar ruko ne aka bata kenan eh aka ce ɗaya dan uwanta ce ta ɗauko shi a wani gari mai dashi hmm. gaskiya hmm. yanzu wannan ku kuka ku ɗauki nauyin ta ku muka ɗauki yanzu ta kai yanzu watan ta na uku ne a nan gidana take a nan muke kula da ita cinta da shanta da wadda aka kawo daga garin su kula da ita eh tun da ni ba zama niki ba yara na ba zama suke ba muna da santir to da yake santir kin ba mai gadi kin ga kamar yarinya ga da budurwa ba an bar su ba akwai hatsari kenan sai muka kawo su nan gida su ci su sha a kai ta likita in an yi ordonansu mu biya a abin ga yanzu ta samu sauki tun da dikin ga ta fara tahiya ai da ba ta tahiya ma kenan in ta walla ba ta tahiya da rarrahi take sha kudawa hmm. ba ta tahiya ko kadan kyauta fatima sanugo Allah ya sauwaƙi Allah ba ki lafiya. Amin. Sannu. Yara ƙanƙana. a ɗaya waje kuma wasu jama'a sun koka kan ɗaukar kwakwaran mataki daga hukumomi na yadda za a murkushe wannan ɗabi'a ta cin zarafi to suna na maryama kamar yadda zaka gani wasu daga cikin mutane suna musguna ma iya kamar mata ko 'yan mata ko kuma yara ƙanana duka dai mafi akasari duka wannan abubuwan ya kamata cewa idan hukuma ta eh, suka shiga ana kuma a ɗauki mataki mai tsanani saboda cewa ana bugon gawa da mai rai tsoro tunda sassaucin da ake musu shine ke sa kawai in suka shiga hannun hukuma ta bige su sosai sosai hukunci mai tsanani na yanda wani in ya gani ba zai aikata ba sunana Ahmad to ya kamata hukuma ta tsananta a bisa kan fyaɗe wanda ake ma 'ya'ya mata da su mazan nan yau sai yaro ya je ya aikata fyaɗe a kama shi a kai shi gurin hukuma maimakon a mishi hukunci mai tsananin gaske yadda gobe ko wani ya ji hukuncin da aka wa wannan gobe wani bai ya sake ba to daga an kai shi gurin hukuma an kai shi gidan kaso kwana ɗaya biyu sai ka gansa a waje to shi yake sawa gobe wani ya sake yin wannan laihin rabiat sunana gaskiya abin na yana ci bana tuwa a ƙwarya a matsayin mu na mata kuma uwayen ɗaya mata kwana biyu ɗaya an sha an liƙe mutum kawai sai a hudu shi a gan shi yana yawo ni a gabana an yi shi wannan da ya yar uwa ta ce an sa za an yanyanka ta a ƙarshe kuma mijiyar da ita ta aihu a gidansu ko abin suna bai kai ba to kun ga irin wani abubuwan kishiya kuma ta yi dan kasanta kwana ɗaya biyu an hudu ta suna na isa bisa kan wannan al'amarin ni sakaki nake gani mana hukuma dan ko me yasa na ce miki haka ne ita hukuma ya kamata a ce namijin nan mai wa namiji haɗe to ya kasance in ya shiga hannun hukuma an mashi wata babbar hakunci wanda wanda in ya ji zai ji tsoron gobe sake irin wannan nana aisha hukunci mai raɗaɗi ya kamata a yi eh, gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai masu tsanani inda ana haka nan lalle lalle mutane za su wasa duk wani ta'asa da suke ma dan adam shin mi kai kawai a rama a kanka kan ana ji ana gani ciwon nan raɗaɗin da mutum ya gani da mutum ya sha kai ma ka sha shi akwai kuma hulɗa tsakanin wasu ƙungiyoyi da hukumomi na gargajiya kamar yadda imam isiyaka ya shaida min cewar suna tafiya ne da wata kungiya da ake ce ma save the children sunana mala haka ibrahim adujan da alƙalin laka yawa haka ne salamu alaikum lalle mun san da wannan musgunawa da ake ma yara yan mata da yara kankana domin allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da alkali mai kokari a bisa kokarin mu na yan sab da alkalinmu da mun ci karo da akwai 'yan yara wajen guda biyar wanda yake an musu ludu da kokarin alkali da ta da mu da muke yi mun kama an je an yi hakunci bakin gwargwado ga masu iko bayan wannan kuma muna samu akwai yara wanda ana musguza musu kamar yadda kuce yara kankana mun taba samu na akwai wanda an samu yaro karami saboda an dauki kuɗi aka je aka sa mishi wuta azaba da wuta kenan shi ma muka kai kara ga masu iko aka je aka dauki hakunci ba wannan kuma mun samu cin karo da kamar yan lakwal tana lakwal dan dan wanda ya je ciccire takardunta ya bata uwanta suka kore ta kamar za su mata auren dole a haka kenan shi ma muka je a bisa kokarin alƙalinmu da mu muka yi ita jihadi muka je muka samo ta aka zo aka taimaka aka kai ta nan aran arab can aka yi kokari aka dauke ta kuma tana na alhamdulillah ta ci gaba da karatu kuna tare ne kenan da wannan kungiya wadda ake ce ma SOS Violence Pet Farm wadda take yaki da musguna ma mata da yara kanana kuna aiki ne tare da ita ko kuma a wata kungiya da kuke tare da ita mu kungiyar da muke tare da ita wadda aka ba mu horo kamar sai da muka kai wata shidda ita kungiya wannan ta sab wadda take yawa wadda take ta sai rashida ko kuma in ce sai wanda habba laraba ta zo na gidan alkali akan tambayoyi irin wannan naku eh, mun samu horo sosai eh, sosai an ba mu horo akan yaro tun daga ɗan shekara har zuwa shekara biyu har zuwa dizuitar kamar shekara sha takwas ba an ba mu horo kamar in yaro ya isa da lakwal a rakabi baya a gani mushana yana musguna suna zuwa basa zuwa mm. kuma alhamdulillah mun samu mushana masu kokari suna ta da hari da yan kojas muna samu ci gaba akan wannan kungiya ta sab kuma da alƙarin namu to kamar wace irin gudunmuwa ce za ku kawo na ganin irin wannan eh, muzugunawa an rabu da su eh, a kan haka muna cin karo da irin wannan ɗiyan kishiya ko kuma kishiya kanta kuma matsalar kishi ta mata tunda anan mun ci karo da matar da ta ɗaure eh, mazakunta ɗanta ta kawo kusa ta sa shi a taɓurka ɗanta ta ce aikin kishiyarta ne da a kori kishiyarta sai da aka je ga likita aka auna da aka je aka auna kuma mu muka samu labari yan muka bi sau da kawa aka zo ga alƙarin namu da yake adali ne yace sai ya hido gaskiya da aka hido qur'ani tace wallahi ita ta daure gaban ɗanta kuma ta sa kusa domin mijinta ya kori kishiyarta muna dai ba da gudunmuwa ku ɗari bisa insha Allah muna da mata masu shiga gida gida kuma mu muna saboda ina matsayin imami a cikin kungiyar sa kenan in na gani in je ni in yi wa'azi in ja hankali kuma muna da mata masu kokari su ma suna shiga gida gida kuma muna da yan mata masu bin kamar cikin yan mata su ga wadda take ta bijire kuma da uwayanta suna musguza mata kuma muna da wanda yake bangaren samari kenan wanda yake yana cikin samari in ya ga wanda yake ya fandare ya gaya mu ko mu je ma uwayen nasiya ma yaran nasiya ko wani a wata gabar kuma matsin rayuwa da ake fama da shi ya sanya wasu magidanta tuna baya wai an ce shine roƙo inda suka yi kira ga masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da su duba masu karamin karfi sunana na nasila ali wadda aka yi sani da zilan yaro kiran wannan da za mu tunda yanzu lokaci ya zo in a da ba a taimaka ba yanzu lokaci ya zo yawwa ya kamata 'yan kasuwan fisbillah allah ba ku ikon yin kasuwa allah ya ba ku ikon samun abin da allah Allah ya baku na halak kina ya kamata a ce kun yi taimako tunda yan kasuwan mu na baya can lokacin da muna yara kun gani eh, akwai mamin mata mai akwai alhaji nasiru akwai eh, esma habu da gwal alhaji ali mai gishiri ake ce mishi ne menene alin gimbiya kai masha Allah masu bututtukan wannan wallahi yan kasuwa eh su fulawa ce za su karya su shinkawa 25 kilo kin gani to gidan mu ma ta mayakin zuwa. A lokacin su kenan ragewa ne suke in tsanani ya zo. Su ragewa ne suke. Yanzu tiya suka sai talatin yanzu alhaji mun mata mai yasi tiya talatin duka daidai da mu kowace yarinya lokacin muna yara daidai da mu ta kai kantin mun mata mai siyo hatsi sha biyar tasiyo ishirin da biyar siyo talatin in arba'in ce tiya a gari shi talatin zai sai an shiga tsanani sai su rage eh, sai su rage sai ya ka shi ba an shiga tsanani ba kawai lokaci ya yi an fara damuna kenan dai tsananin bai kai ba tsanani kawai sai hudu kenan mabukata gaba ɗaya sai a je a sai abu layi kenan ya kamata duk ku bi inda mutane suka samu matsala ko makwabcinka ne ko a nesa yake ko dan uwanka ne ka ka taimaka mishi fi su layi kowa taimaka ma dan uwa shi na makura qur'ani ayatin ya riga ya ce ka taimaka ma dan uwanka abincin wannan shinkawa wannan gwamnati ta yi bakin kokari ta rage ta rage amma yanzu ba a rage ba eh mana sassauta mana fi sabilillahi madalla a gaida tamar da tawagarta to kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren kwalama masu sauraro yanzu kuma sai mu leƙa kicin inda za mu saurari wasu girke-girke. na Safiya Abubakar. Do yanzu na gani ana mutane kamar suna son yawan cin yanda ake yin brochet. Tsire. Tsire. Hmm. Tsiren nama. wasu gashi da in suna yin shi kamar ba a san bayan da ake yin shi ko bai yin daɗi mm. in kana so ka yi wannan tsiran naman naka brochet ka samu abun ka samu nama wanda bai da zare jijiya wanda bai da jijiya nama ne tsoka ce zalla ka aji ka yayyanka ta ka samu in ka haɗa shi ka kahin ma ka sa nama a ciki mm. ka samu mutar da inka ka samu kayan kamshi ka samu wanga ka dan lemun tsami kaɗan wanda zaka sa ya ba da gu mai daɗi ka samu ɗan aron maji ka sa bayan ka haɗa wannan duka sai ka ɗauko naman wannan da ka aji ka sa a ciki cikin wannan jukin da ka haɗa ka sa naman ka ajiye shi Ka shi eh ka tsuma eh kamar kahin ka yi ka ajiye shi da ya tsumu wajen awa uku yana sa namun naka yi garbi ya yi tafshi ya ba da kamar ɗanɗano mai daɗi in ka da wannan ka ajiye ya tsumu har tsawon awa uku sai yanzu ka ɗauko shi da ɗan tsinkenka na tsira eh akwai tsinke na tsire da ake shirya a kanti eh ka mm. ɗauko shi sai ka ringa ka sa naman guda dama kayan ka albasa ka da wani puwavuran in kana so in baka so kana iya kayan ka haka nan ba sai ka sa ne shine tattasai eh, tsanwa manyan nan ko yawwa tattasai tsanwa manyan wasu suna sa tumatir ɗanye ko eh ana sa tumatir duka kamar yadda mutum yake so ne zai jera abin shi in naman kadai yake so ya jera naman shi kadai in yana so kuma ya sa albasa ya sa tattasan nan tsanwa da tumati duka haka ne ka jera su in ka ira jera su ka ira komin ka sai ka aje ka aje garaushin ka dama da abun gasa nama ka dora shi ka gasa shi idan ya gasu in kana so kuma kai kone akwai wani aluminium ake ce wani abu ne da ake saida shi yawwa takardar nan mai walƙiya ita zaka ɗauko ka ɗora a saman abun gasa namun naka bai sa namun naka yayi kauri ko yayi wani baki ko wani abu haka mm. in ka ida so ya wannan sai ka jera su a sama tunda bai yin komi ni na yi na gani ne bai yi bai lalacewa bai konewa bai komi mm. in ka yi da gasa shi a saman wannan takardar mai walƙiya sai ka aje ka yi wani ju in ka na daban mm. wanda ka hada attarugu ka hada mutar da in da mayonnaise shi ma ka sa lemun tsami kaɗan saboda lemun tsami yana ba da wani ɗanɗano mai daɗi mm. ka sa aron maji ka cakula ka cakula ka sa mai ba kaɗan kaɗan ba da yawa ba sai ka kada shi idan ka kada shi ka ira ka ajiye kenan wannan tsiran naka ya ira sai ka ajiye shi daga nan hmm. kana iya hada shi in kana so ka ci da burodi ana cin shi da burodi ko da frit ba soyayyen dankalin eh, turawa ana iya cin shi da soyayyen dankalin turawa hmm. da wannan ta kare daga nan ta masu sauraro da haka ne muka zo karshen shirin namu na yau a madadin tamar a bari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona wa mayinan dudu da ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce ke sallama da ku daga nan washington dc